A karkara, jama'a musamman mata suna sarar itace don amfani da shi wajen girki. Matan da muka haɗu da su a da'irar agada sun bayyana muna halin da suke ciki. In sahiya ta waye na tashi daga cikin gida na tun da sa da na yi sallah na yan share share na gyaggyara ma yan jikoki na ɗan abin da za su yi in ta daji in nemo itace. Kacin da da muke nan nan bakin turjima nan ne muke zuwa mu itace mu zo yanzu wuri ya nisa sai ka ta kai kilo hudu biyar har shidda ma wani bi to kan ka zo gida kuma da lokaci ya kure sha biyu ma wani bi muke zuwa wani bi har kare ɗaya muke kai mu zo ba ido ya ki ya ki ba su ci da kirki akwai wahala ba a ce ba wahala akwai wahala a cewar ƙwararru wannan sarar itace yana da illa ga muhalli al'amarin yana jan hankalin gwamnatin ƙasar Nijar da abokanan hulɗarsa waɗanda ke gwagwarmaya wajen kare muhallin halittu wannan shine abin da jami'in kula da muhalli komanda Ismail Isufu Hamidu ya bayyana muna Ces pratiques sont des pratiques anciennes. Waɗannan ɗabi'u tsoffin ɗabi'u ne waɗanda a yau gaskiya bai kamata a ce akwai su ba. Akwai hanyoyi masu sauƙi ga mata da ke ba su sauƙi su yi girkin su. Suna iya amfani da gas ba tare da sun kawo cikas ga muhalli ba. Kayan da gwamnati da abokanin hulɗa suke sakawa bisa ayyuka na kare muhalli suna da yawa don kariya ne ga muhalli. Amma sai dai duka waɗannan ayyuka sun zama a banza saboda akwai masu gyarawa wasu kuma suna ɓatawa. kenan kamata ya yi a gane cewa ci gaba da amfani da tsaffin ɗabi'u bai dace ba kuma akwai hanyoyi na zamani da ke baiwa mata su huta su yi amfani da lokacinsu ga waɗansu al'amura qui permet à la femme donc de se reposer et d'utiliser son temps à autre Bisa ga imani da illar da ke tare da aiki da ice, matan da'ikar Agades sun tabbatar da cewa ba su da wani zaɓi da ya huce aiki da ice wajen biyan bukatunsu. amma duk da haka sun bayyana muradinsu na neman wata mafita. Muna so gwamnati ta muna rahusa mata su dinga samu suna dan siye ko majajen ba su saya musu ba suna dan dora da gaskin nan. Mata ba su da hali ba kuma su majajen ba su saye suka kama ba. Majajen su dinga siye ta haka ne za a yaƙi wannan bannan itace da ake gani ana ɓata shi. Maye gurbin itace da wasu sababbin hanyoyi masu sauki za ya taimaka wajen kare muhallinmu domin mata suna taka muhimmiyar rawa wajen kare albarkatun muhalli da bunƙasar ci gaba mai ƙarko.